بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب في التيمم قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ala tara ma sanat aisha akamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bin nas wa laysu ala ma wa laysa ma'hum ma qalat aisha فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادئ رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه فقال ما شاء الله أن يكون وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أخير بن خضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'ad wannan shine darasinmu na 28 a cikin muwafa na imam malik rahmatullahi alai a yau shida ga watan safar hijira 1428 wanda ya dace da 23 ga watan biyu ميلاديه 2007 قال الامام مالك هذا باب في التيمم wannan babin taimama ne a tayammun mazdarin a yammama tayammuman a idaƙasa da wato nufi asalinsa ma'anar idan ka ce a tayammama ya nufi yin abu kamar yadda imrul kai take cewa tayammamtuha min adri'ati wa ahluha bi yadriba adna dariha nazarun ali tayammamtuha min min adri'ati aina nufi zuwa wajen masoyiyata tun daga tun daga adri'at hmm. ita kuwa gidansu hmm. gidansu riba wa aluha riba adri'at a cikin jordan take yanzu mm. wahalalle saboda soyayyar mace tun daga jordan ya to ya ziyarci masoyiyarsa da take madina tafiyar kwana nawa tafiyar kusan wata daya eh. to kaga shine ma'ana asalin ma'anarta a lugha wato ka yin abu alqasdu alqasdu ila shay sannan sai ake amfani da shi ga mutum ya nufi yin amfani da turɓaya da ƙasa ta hanyar ya shafa fuskarsa da hannayensa domin ya halatta ma kansa yin sallah sai kuma aka yi amfani da shi akan yin wato yin wannan aikin na shafa fuska da da hannaye taimama tana daga cikin abin da aka keɓance al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita falalar falala ce ga wannan al'umma cewa idan a halin rashin halin rashin iko wajen amfani da ruwa ya samu wani daga cikin dan wannan al'umma to ba zai zauna ba zai zauna ba sallah ba sai ya yi a taimama ya yi sallah ta ɗaya daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar da ba wani annabi kafina da aka bashi su daga ciki ya ambaci cewa waju ilatli al-ardu masjidan wa tahura an sanya mun bayan ƙasa doron ƙasa ya zamanto masallaci da kuma wato abin yin alwala da shi imam malik ya kawo wannan hadisi na aisha radiyallahu anha shi shi kadai ne hadisi marfu'i da ya kawo a wannan babi tare da cewa akwai hadisai da suka zo kan taimama bayan wannan hadisin na aisha radiyallahu anha shi wannan hadithin na Aisha shi yake nuna asalin yaya ma halaccin yaya ma umarnin yin ai taimama ya zo ya aka ya Allah ya saukar da wannan umarni na ai taimama to shine ya kawo wannan hadithi na Aisha radiyallahu anha ta hanyar malaminsa sa Abdurrahman ibn al-Qasim Abdurrahman dan Qasim ji dan ji tattaba kunnan sayyidina Abubakar ne domin Abdurrahman ibn al-Qasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq dan jikansa ne dan jikan sayyidina abubakar ne malamin malamai ne malamin malamai dan irin su imam malik ba shi shi kadai ba ibn uyaina malamin mutanen makka sufyanu thauri malamin mutanen kufa a sa duk waina a zamanin su babu kamar su imam malik a zamanin sa babu kamar sa a madina ibn uyaina a zamanin sa babu kamar sa a makka sufiyanu sauri a zamanin sa babu kamar sa a kufa hammad ibn zaid babu kamar sa a basra a zamanin sa dukkanin su almajiran abdurrahman ibn al-qasim shi yasa ibn uyayna in ya tashi zai yi hadisi zai ba in ya tashi zai yi riwaya daga wajensa sai ce haddathani abdurrahman ibn al-qasim wa kana afdala ahli zamanihi an abihi wa kana afdala ahli zamanihi ya ce abdurrahman ibn al ya gaya min hadisi shi kuma abdurrahman ibn al-qasim a zamaninsa babu sa ya ji daga wajen ubansa al-qasim shi ma kuma al-qasim a zamaninsa babu sa saboda haka yana daga cikin manyan malamai a na madina wanda malamai daga sassan duniya baki ɗaya suka zo domin su yi karatu a wajensa su kwashi ilimin hadisi a wajensa shi kuma baffan baffan Jafar Sadiq ne jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wan uwarsa ne kawunsa ne ke kawunsa ne wan uwa shine kawun ko to kawun Jafar Sadiq ne domin Jafar Sadiq wadda ta haife shi kan wasa ce Ummu Farwa bintul Qasim saboda haka kun ga kokku saurari waɗanda suke ce muku tsakanin ai sahabbai da masu abin nan sahabbai da jikokinsu da 'ya'yansu gaba suke da yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai wannan jika na Abubakar ce to ita ce uwar limamin da su yan shi'a suke takama da shi Ja'far sadiq abinda suke nunawa na bara'a tsakanin ahlul bait da sahabbai ahlul bait da ahlus sunna eh, wannan abu ne wanda yake duk tarihi ba san shi ba kirkiro shi ake dan a yi ma mutane shafin mulera da addininsu dan a raba su da su ba abin da ke tsakanin sahabbai da 'ya'yansu da jikokinsu da kuma ahlul bait 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam da jikokinsa face soyayya hmm? soyayya mai karfin gaske kaga dai wannan dan gidan sayyidina abubakar ne amma ga shi uwar yar gidan ita ce ta haifi jafaru sadiq shi ko jafaru sadiq shine shine dan muhammad ibn ali al-baqir dan Ali ibn Hussein Zainul Abidin dan Hussein ibn Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Ali ibn Abi Talib saboda haka kaga shi jika ne kenan na uku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi Jafaru Sadiq dan jikan Hussein ne shi ko Hussein shine jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan jikan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to uwarsa kuma yar jikan sayyidina Abu yar jikan sayyidina Abu Bakar wannan na abin nan na so ne wannan bayanin a nan saboda yawanci abin da ake yi shine wato a amfani da jahilcin mutane da tarihin musulunci da suwaye mazajen musulunci sai a canza gabaki daya abin ake a ce ai ka ji ga sahabban nan ga irin mu'amalar ga irin kiyayyar da suke ma ahlul bait ga irin abin nan turnukun da aka yi masa sayyidina ali ga irin kulle kulle da gaba da aka nuna ma jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu mu ne sai su ce su su ne suke san jikokin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an abihi daga babansa alqasim alqasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq mun an ambatan tarjaman sa anan wajen an aisha ta ummul mu'minin daga aisha uwar mu'minai annaha qalat tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'd asfarihi wata ran mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata tafiya daga cikin tafiyoyinsa wannan ba ambaci wace tafiya bace amma malaman tarihi sun ce wannan a ghazwatul muraisi' ce ta bani mustalif waɗansu kuma sun ce a'a wata ce daban wadda aka zo aka yi bayanta zatul riqa wadan suka ce a zatul riqa ce domin ghazwatul muraisi' ita ce lokacin da aka yi qissatul if lokacin da aka da aka aka yi ma Aisha kazafi abinda sa aka yi wannan saboda a cikin dukkan tafiyar guda biyu akwai maganar abun wuya na Aisha a daga wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar ya fita da ɗaya daga cikin matansa wannan ya nuna mana cewa kenan ya halatta mutum ya tafiya da matarsa ko da tafiya ce ta jihadi wannan tafiya ce ta jihadi ya halatta mutum ya tafiya da matarsa babu laifi mutum ya tafiya da matarsa ba a cewa in za ka tafiya dole su mata zaman gida ne nasu ba to idan mutum idan ya tashi tafiya da matar yaya zai yi in yana da sama da mace ɗaya waɗansu malamai suka ce ya zaɓa ya zaɓi wanda yake so domin ya fi sanin wadda za ta taimaka masa halin tafiya saboda haka an ba shi zaɓi nan wajen ba a ce sai ya yi adalci ba kowace ya zaɓa ya yi ta amma mafi kyawu wannan shine ƙaunin waɗansu malamai amma abin da ya fi mutum ya koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance idan zai yi tafiya me yake yi ƙuri'a kana idan arada safar aqra baina nisa'i in yana nufin tafiya in yi niyyar tafiya sai ya ƙuri'a tsakanin matansa kowace a ce a rubuta gida gida gida gida tafiya kowa ta zo ta ɗauka wanda ta ɗauki gida zaman gida wanda ta ɗauki tafiya ita ce da tafiya ba wai haka suke ba su a zamanin su a zamanin su alqid ake yi wato kibiya ce akwai kibiyar tafiya akwai kibiyar zaman gida duk wanda ta zaro na zaman gida zaman gida za ta wanda ta zaro na tafiya sai a yi tafiya da ita to amma ba a ce wai ba za ka yi sunna ba sai ka yi da kibiya ko da takarda kai ta yi <laughs> kuma wannan ya nuna cewar kenan a babu laifi mata su mata su je mata su a fita da su wajen jihadi kamar yadda aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafi ummu sulaim tana bin sa wajen yaki tana shayar da wato waɗanda aka ji musu ciwo ta rinka shayar da su ruwa amma kamar inda alhafiz ibn abdulbar ya ce wannan ana kayyade shi ba mutlakan bane ana kayyade shi da cewa idan rundunar sojojin musulmi ta to mai girma ce yadda ake kyautata zaton amincin da kan cewa ba za a zo a kama su ba su zaman tori fitattun yaƙi amma idan musulmi ba su da yawa eh, yadda ake ganin kan cewa akwai akwai gararin fita tare da su za a iya cimma musulmi a kama matansu a mai da su kuyangu to a nan wajen a bai halatta mata su fita cikin yaƙin ba idan sun fita cikin yaƙi to min babu aula ya zamanto kan cewa sun yi a sun tafi tafiyar da yake sun tafi tafiya irin ta jihadi da kuma tafiya irin ta abin nan aikin umra to amma wannan tafiyar mata kamar yadda muka sani an sanya mata kaidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusafiru imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir masirata thalathata ayyam illa wa ma'aha zu mahram mace kada ta tafiya kwana uku a wata riwayar yawman wa layla masirata masirata yawmin wa layla rana kwana da wuni hmm? face tare da ita akwai muharrami muharrami shine wanda yake bai halatta ta aure shi ba har abada da uba da ɗa da ya da uba da ɗa da ɗan ɗa da ɗan ya da ɗan wa da ɗan kanwa da wa da kanwa da baffa ga sunan dai wanda aka ambace su a hurrimat alaikum su su goma sha hudu ko kuma miji wani mutum ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yi niyyar yin hajji an rubuta ni a cikin matafiya jihadi amma ko matata ta fita aikin hajji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafi ka je ka da matarka ku je ku yi hajji aka fitar da shi daga cikin soja in ba ta da muharrami to miji sai ya tafi amma mace kar ta tafiya haka ita kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da Aisha tace ta kasance tare da shi sun fita wannan tafiya tare hatta idza kunna bil baida har sai da muka kasance a al baida albaida yana nan wani shimfiɗaɗɗen wuri ne in ka bar in ka fito daga zulhulaifa duk wanda Allah ya kai shi ya kai zai hajji ko umra idan ya zo zai dauki dawafin eh, ihraminsa daga Madina a zulhulaifa yana ɗaukan ihrami ana fitowa daga cikin zulhulaifa an hawo gada ya kalli inda motar take ya kalli gaban motar zai ga wani shimfiɗaɗɗen fili ya tashi ya miƙe har sannan sai ya haɗu da dutsen nan ƙato wanda ake ce masa jabal ayir wannan shine albaida nan wajen a wajen madina yake shine ibnu umar yake cewa baida ukum allati tukadhibuna fiha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma ahalla illa min inda shajara wannan shine sararin sarar firin naku da kuke ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga nan yayi ihlali ba daga nan yayi harama da hajji ba daga bishiyar da ke cikin zulhulaifa daga nan yayi harama da hajji ah. to abu al shahid al baida shine wannan wurin kusa da madina ne aw bi zatil jaysh ko kuma a zatul jaish zatul jaysh shi ma wani waje ne a hanyar makka in ka fito daga madina a hanyar makka in ka wuce dal hulaifa shi ma yana nan tsakaninsa da tsakaninsa da al-aqiq mul bakwai ne ba shi da nisa shi ma bashi da nisa sosai daga madina ba ta san wajen ba ko shi ita ko kuma ɗaya daga cikin masu riwayar ya manta a wani waje ne a wannan wannan abin ya faru in qata iqdun li sai abun wuya na ya tsinci abin wuya wanda ya nuna cewa kenan ya halatta mata su mata su ado ko da a halin tafiya ne babu laifi mace ta yi ado a wa man yasha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin karka ce sunna ta hana abin nan mace ba ta ba za ta yi ado ba mata an halatta musu su yi ado ko da gol ko da azurfa waɗansu malamai saboda waɗansu hadisai da zahirin su ya nuna kan cewa kamar mace ba za ta yi amfani da azhabul muhallaq ba dukkan wani gwal wanda yake kewaye gaba kamar awarwaro ko abin da za a sa a wuya sai dai kamar dan kunne za ta iya yi da shi amma awarwaro da abin da ake sa a wuya suka ce ba za ta yi ba duk abin da zai kewaye gaba saboda zahirin waɗansu hadisai da suka nuna azhabul muhalla wa'annan hadisai dukkaninsu ma wajen malamai sun ɗauke su kan cewa mansukhai ne saboda hadda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga siliki da zinari ya ce waɗannan abubuwa guda biyu halal ne ga mata na al'ummata haram ne ga maza na al'ummata saboda haka mace ya halatta ta ado da zinare kowane iri ne Allah madaukakin sarki ya halatta mata wanda yake kuma alai wannan akan sa ne ijma'in malamai suke eh, Imam baihaqi yayi hikayar ijma'i akan wannan a ah, wannan abun wuya na Aisha radiyallahu anha na aro ne ta aro shi a kamar yadda wata riwaya ta nuna ta aro shi daga asma bint abubakar siddiq yatta wanda ya nuna cewa kenan babu laifi mutum ya tafiya da kayan aro amma da izini da sharafi sai mai aron ya yadda hmm? sai idan ya yadda ya baka dama ka ya baka dama ka tafiya da shi ka je ka aro littafan mutum za ka yi tafiya zai iya cewa haka ka yi tafiya da littafan nan ko ka aro wata dukiyarsa zai iya cewa ba za ka yi tafiya ba sai ka dawo min da dukiyata amma in ya baka izini babu laifi kai fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi wa aqama an-nasu ma'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya yayi zango ala iltimasihi domin neman wannan abun wuyan wa aqama an-nasu ma'ahu mutane ma su suka su ma yi zango tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaysu wajen ba wajen ruwa bane ba tafki a wajen ba rijiya walai ma'ahum ma kuma ba su da ruwa tare da su ruwan su ya kare tunda wajen dawowa ne ba ruwa ba wajen wajen kuma ba waje ne wanda yake yake da ruwa ba a wannan malamai suka ɗauki fa'ida guda biyu na farko wajibi ne akan shugaba ya kula da maslahar mabiyansa komai kankantarta kaga wannan abun wuya ne na Aisha amma saboda neman abun wuya ya tsaye da rundunar sojoji baki daya rundunar sojojin ga baki daya aka ce a tsaya a duba saboda in aka tafi za a sata a cikin damuwa ba a duba ta ba to ka duba gani to mu abin nan wanda ya dauki nauyin shugabanci ka duba irin nauyin da yake kansa maslaha komai kankantarta ta mabiyi to lalle a tsaya a kula da ita amma ba mu maslahar mutum ɗaya ba maslahar dubunnai kwatami ya game unguwa ba ruwan abin nan ana buƙatar an ware kuɗi wanda za a yi ana da halin da za a yi amma ba ruwan shugabanci da wannan to Allah zai tambaya sauro ya damu mutane za a iya zuwa a fiffesa maganin sauro kamar yadda sauran kasashe suke yi wanda suka san maslahar al'ummar su hmm? mu nan wajen an ware kuɗin an cinye ba a yi ba to za a haɗu da Allah in ka duba irin haka zaka ta kirga haka zaka ta kirga irin waɗannan to mu duba mu ga yadda shugabancin addinin musulunci yake yadda yadda siyasar a siyasatu shar'iyya siyasar addinin musulunci yadda take saboda maslahar mace ɗaya ba kuma dan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace kowa in wannan shi yasa malamai suka ce yana daga cikin abin da yake wajibi akan shugaban musulmi yayi a cikin halin tafiya da zai zama to kan cewa an je an bar wani a baya to a saurara har ya ya riski har yazo ya samu sauran jama'a kar ya bata shi yasa kaga a halin tafiya in aka yi akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wakiltawa shi aikinsa kawai idan kowa in an yi zango an tashi an kama tafiya to shi kuma sai ya zo ya bibi inda aka zo aka yi camp din nan ya duba ya gani ko wani ya bar wani abu wani ya bar butarsa ya bar igiyar igiyar abin nan abin nan eh, igiyar raƙuminsa ko da baibayin raƙuminsa ko makamancin wannan ya ɗauka zan ya kawo masa kayan wannan duk kula da maslahar al'umma ne abu na biyu da malamai suka kula da shi a nan wajen fa'ida ta biyu da suka gano shine muhimmancin tsara dukiya a cikin addinin musulunci inda an ce a to menene dan kawai abun wuya sai Allah mu tafi ya samu wani to wannan kuma fa wannan kuma fa a ba kuma wannan ba wani abu ne mai muhimmanci ba ba wani abu ne mai muhimmanci ba Allah ne fa ya bayar ni'ima ce ni'ima ce ba a tozarta ni'ima tozarta dukiya yana daga cikin israfi yana daga cikin almubazzaranci yana daga cikin almubazzaranci masu almubazzaranci kuma Allah baya son su ɗan uwan shaidan ne kuma yana daga cikin ukuba da take zuwa da gaggawa wani yana gaya mun baban wani wani malamin mu yana gaya mana cewa mahaifinsa yana gaya masa mahaifinsa ɗan Saudiya ne yace ya je lokacin Habasha Ethiopia Ethiopia dinnan nan garin da aka ta yin wannan wanda kana ganin su kasan suna cikin yunwa ko yanzu ka ga yan Ethiopia kasan cewa suna cikin wahala a lokacin shekara wajen ike cewa shekara wajen kusan 40 50 da suka wuce daga Saudiya suke zuwa cirani can garin can Ethiopia can za su je suna yin dukanci magini na gini da shi da shi da yace da shi babansa ya samu kuɗin da ya gina gidansu a Saudiya yace a lokacin yana gani yan Italy dan Italiya da yake sun sun yi kaka gida a garin idan suka ci idan suka ci irin sandwich din nan biredi da ake sa masa nama ko blue band a ciki in suka ci rabi maimakon su ba ma wani sai su jefa shi sama in ya sako kasa sai su dake shi da kafa yace anya ko wannan za a kare lafiya to ile ku kaga irin yadda aka zo aka yi har abin yunwar da aka yi a Ethiopia sanan ce a cikin tarihi a cikin 1970s din nan haka lebanon su ma lebanon yan lebanon su ma sun yi irin wannan tozarta ni'imar allah a tozarta abinci da arziki su ma allah ya sallata musu yaki aka rusa kasar to haka sha'anin shi yasa shi addinin musulunci ya nuna mana muhimmancin tsara dukiya da rashin tozarta ta kaga wannan dukiya ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya tsaya kuma ya tsaya da duk mutane baki daya a tsaya dan a dan a nemo wannan dukiyar ba wani abu ne mai yawa ba ba tsumulmula ba ce kace kai wani da yafi son kuɗi haba dan kawai dan abin nan abin da bai fi naira goma ba hmm, za a je a zauna a bata abin nan a bata a bata lokacin da watakila abin da za a kashe zai fi naira abin nan zai fi dubunnan nairori a'a kiyaye dukiya wajibi ne shi yasa ne ake cewa idan ya zamanto cewar mutum ya zo ya rasa ruwan da zai yi taimama da shi aka ce sai ya saya kuma wajen sayar sai aka yi masa muguwar tsada hmm? aka ce yar butar ruwa guda ɗaya aka ce sai ya saya naira ɗari abin da bai fi naira biyar ba aka ce sai ka saya naira ɗari to kyale masa ruwan sa ka je ke taimama ah. don me za ka tozarta dukiya saboda haka Fa'atan nasu ila abi bakr siddiq sai mutane suka zo wajen abubakar siddiq wato sauran jama'a na rundunar manzan da suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala tara ma faqalu suka ce masa ala tara ma sana'at aisha yanzu baka ga abin da aisha ta yi ba suka kawo karanta aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bin nas wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma' ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tilasta shi yayi zango ta tilasta mutane ma sun yi zango ba waje wanda yake akwai ruwa ba sannan kuma babu ruwa tare da su wato kamar cewa ita ta ce a tsaya din bayan ba ita ce a tsaya ba ita kawai ta kawo kukanta ne hmm, abin wuya na ya ɓata abin wuya na ya tsinci ban gan shi ba ita amma sai suka ce tunda ita ce sababi sai suka ce kamar ita ce ma ta ce a tsaya din wannan ya nuna cewar kenan babu laifi ka kai karar ka kai karar mace wajen ubanta ko da tana gidan mijinta Aisha ai ba ta karkashin karfin sayyidina Abubakar ta koma gidan mijinta kuma tana tare da mijin nata amma sai suka kai karar ta wajen ubanta cewa tunda dai har yanzu yana da dai sotsani yana da dai ikon dai abin nan a cewa dai shine ubanta na'am Ban ji ba. Ba'a can na su illa Habiba Tarka. Baƙarhu a latara ma sana'ar Aisha a ƙara bira sulaIlahi sallallahu alaihi wa sallam mu bin nas, wale su alama wale sama a umma. Nan mu tsaya ko? Yau Suka ce gashi ga abin da Aisha tayi Ta tsayar da mutane a wuri wanda babu ruwa. kuma babu ruwa tare da su wato cewa kenan kaga za a samu mushkilar sallah قالت عائشة عائشة تتي فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي سي أبو بكر يزو الحالي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا سن يكنسا يا كشن جد أدى كنسا أكن شنياتا وفي يا ميد شنير عائشة رضي الله عنها إتتي متاشنسا قد نام يا يبتشي wannan ya nuna halarcin mutum uba ya shiga wajen yarsa ko da tana da aure in tana zaune tare da mijinta in dai ba a halin da yake sun zamanto suna kunce tare ba babu laifi uba ya shiga wajen ya shiga cikin ɗakin da yarsa take kwana tare da mijinta amma mu anan wajen uba ya je gidan ya ma <laughs> wani tashin hankali ne wannan sa daga cikin al'adu da ba su da tushe da yawa jaba a rushe su wajibi ne a rushe wannan al'adun ya wajibi ne ɗaliban ilimi waɗanda suke waɗanda duk suke wanda ake karanta littafan sunna suke ganin irin wannan su rusa wannan al'adar yanzu ka ga irin idan da ana yawa matan haka ka ga irin daɗin da za su rinka ji 'yan mata ya ta ga ubanta ya zo gidanta kuma irin maganin fitintunin da za a yi magani daga wannan kakka so ka ga iyakarsu da yawa za a yi maganin rigingimu hmm? shi kansa mijin zai sake da uban hmm? shi kansa mijin akwai surkunta akwai kunya ta surkunta wannan tana nan suna ta tabbatar da ita kamar da makarantar kisar ali radiyallahu anhu da tambayar ta kan madini hmm? amma wannan ba zai hana ya zamanto kuma an samu husnul ishra ba kyakkyawan zamantakewa yana da cikin kyakkyawan zamantakewa ziyarar juna alal akalla musulmi ne dan uwanka sannan kuma ga haƙƙin zumunci cewa in ka ake wannan in ake wannan ziyarar akwai sada zumunci a ciki to kaga ma har ma ka je ma inda kake ganin ake ganin ba a zuwa har cikin ɗaki inda ma suke kwance sai dai da sharaɗin kanta ba suna kwance tare ba tunda kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam shine a kwance kawai akan abin nan akan cinyarta saboda haka sayyidina Abubakar ya shiga fa qala sai ya ce masa a na'am فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin tsare mutane kin tsare rundunar soja wato walaisu alama gashi waje ba waje da yake da ruwa ba walaisa ma'ahum ma kuma babu ruwa a wajen wanda yake wannan akwai cutarwa qalat aisha aisha tace fa atabani abu bakrin fa qala ma Allahu an yaqul tace sai ta ce abubakar kaga nan bata ce mahaifina ba tunda a yi tsanantawa da yi nan ba maganar babu tausayin uba ga yansa da haka sai to sai ta manta ita ma da batun uban ta ce abubakar ya zo ya fito mata abubakar ɗinsa sawa ta ce sai abubakar ya kwaɓe ni ya kwaɓe ni a faqala ma sha Allahu an ya ya faɗa abinda Allah ya rufa ya faɗa wannan riwayar bata bayyana abin da ya faɗa ba amma kamar yadda ya zo a cikin mujamin na tabarani yace ce mata ke kullum aka fita da ke tafiya sai kin zamanto sababin wahala ga mutane sai kin kawo abin da mutane za su sha wahala na a fi kulli marratin takunina ana'an wa bala'an alannas koyaushe koyaushe ki zamanto za ki a sababin wahala da bala'i ga mutane waja'ala yat'un waja'ala yat'un yat'ununi waje yadihi waja'ala yat'unu ba yat'anu bane waja'ala yat'unu bi biyadihi fi hasirati da in kace yat'anu akwai yat'anu akwai yat'unu dukkan su fi'ilin fa'ana ne fa'ana suka in kace yat'anu suka da baki Hmm? kamar in ka ce mutum ba shi da kirki ba ka soke shi ba to wannan suka ne na baki amma suka na ka taba jikinsa ka soke shi haka da hannu to wannan ya tsonu ne bizzam haka alhafiz ibn hajar ya wannan bayani ya tsonu ne wato sai abubakar ja'ala ya tsonu ne fi hasirati ya rinka suka da a kwidina ya rinka suka na wato abin nan da hannunsa yana sukan kamar wato duka dai haka a gefanta. kece ce kike wannan abu kece ce kike wannan abu fala yamna'uni min at-taharruki illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace babu abin da ya hana ni motsi face halin da halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ala fakhidi akan cinyata domin in ta in ta motsa din haka za sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi daga bacci saboda kaga wannan ya nuna tausayi na Aisha radiyallahu anha da hankali tare da tare da karancin shekarunta tunda ai yarinya ce lokacin ba ta fi shekara goma sha hudu ba ta fi shekara ba ta fi shekara ba ta fi shekara goma sha hudu ba tunda an yi wannan yakin shekara na shida bayan hijira ita kuma a shekarar farko bayan hijira aka aure tana shekara tara saboda haka kaga shekara nawa kenan shekara shekara goma sha sha hudu lokacin an yi hijira tana shekara takwas bayan shekara shida aka yi wannan shekara sha hudu kenan tana shekara sha hudu to amma kaga ya shekara goma sha hudu amma jibi irin tunaninta jibi wanda ya nuna mana ana son dauriya mutum ya daure wajen kiyaye wato wajen yin abin da yake ya kamata ko da abin zai zama to akwai tsanantawa ga kansa ne ya cije ya daure yanzu kaga dai wannan saboda maslahar saboda gudun barnar da za ta faru umman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka shi sa sai ta jure wannan sukar da abubakar ya rinka mata a jikinta ta cije to haka ake so mutum ya yi haka ake so abin nan irin wannan ɗabi'a kamar yadda ake cewa wata kissa da ake kawowa ta sarkin kano bayero cewa wata ran ya sa abin nan a takalmin nan kumfi na hawan doki dogon takalmin nan ashe akwai kunama a ciki ta ta harbinsa ta ta harbinsa ya ta gumi amma bai ce a cire ba sai da aka gama hawan aka sauka kafa ta yi sundum sai tsaga takalmin aka yi tukunna sannan aka fito da kafa Allah ne ma ya rufa asiri bai rasu saboda wannan ba to ga wani yana daga cikin tahammuli eh tahammuli da <laughs> ba wannan mai maslahar eh to haka ake son haka ake son hakuri amma idan mutum ya yi don maslaha in mutum ya yi yanzu kamar na aisha ai don maslaha ne don maslahar kiyaye abin din manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi yasa bata motsa ba shi yasa bata motsa ba eh to in mutum don ya yi tahammuli dan saboda don maslaha babu laifi amma in dan dai saboda a kawai nuna jarinta ne to wannan kuma sai ya zama to kan cewa ya je azabtar da kansa ba gaira ba dalili a cikin wannan akwai nuna a cikin wannan yadda abubakar ya yi ma'aisha radiyallahu anha ya rinka sukan jikinta a ciki ya nuna cewa kenan mutum yana da haƙƙi ya ladabtar da yarsa ko da tana gidan mijinta ko da tana gidan mijinta ai yarsa ce kuma ta riga ta yi aure ta fita daga cikin ba shi ke ci da ita ba shi ke shayar da ita ba ta fita daga gidansa ta koma wani gidan amma duk da haka ya je yake mata wannan ladabi ya ke mata wannan ladabtarwa to haka wannan ya nuna cewa haka ya kamata mutum ya kasance tare da zuriyarsa fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci har sai da gari ya waye har sai da wato ya shiga cikin lokacin sallah asuba gashi kuma babu ruwa a wannan daga cikin nan waɗansu malamai sun nuna cewar kenan wannan hujja ne akan cewar babu laifi a halin tafiya mutum ya bar tahajjud idan ya tabbata cewa da tahajjudi wajibi ne idan ana cewa tahajjudi an yi sabani wajibi ne ga manzon akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba wajibi bane kaga dai wannan daren ba yi tahajjud ba tun daga shi an ce fanama hatta asbaha yayi bacci har sai da gari ya waye to daga ne malamai suka dauki uzurin cewa mutum yana da uzuri in yayi tafiya an masa ruksa ba sai yayi tahajjud ba duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a halin tafiyar yana yin sallah da daddare ko da rana ta nafila akan abin hawansa fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ayatat tayammum sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayatat tayammum ayar yin taimama fa tayammamu sai ya kawo sai ya kawo wani bangare na aya din fa tayammamu nan an yi sabani wacce ce ayatul tayammum din nan a wata riwaya a ta wannan hadithin riwayar amr bin al-harith sai ya ce Allah sai ya saukar da ayatul tayammum ya karanta ta ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ta suratul maida tunda ayoyin da suka ambaci tayammum guda biyu ne akwai ta suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara حتى حتى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عبري سبيلا حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فتيمموا لكم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء ولم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا famsahu bi wujuhikum wa aydikum min to wannan ayar ta suratul maida ita ce aka saukar to idan haka ne suratul nisa an saukar da ita a farkon musulunci ne a farkon zuwa madina tun kafin yakin uhud tunda a ciki ne aka hana mutane a lokacin ne aka hana mutane shan giya in lokacin sallah yayi tunda an ce an saukar da ita ne bayan lokacin da wataran a saidina hamza radiyallahu anhu lokacin giya halalci a ya sha giya wata mawaƙiya tana waƙa ta ce ta nuna ta kwaɗaitar da kan cewa ya je ya soke raƙumi wani raƙumi na saidina ali da ya samu a yakin badar ya ajiye shi domin ya sadakin aurensa da fatima hamza ya ɗauka kawai ya sare ya soke shi aka gama da raƙumi sayyidina ali yana kuka ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara to kaga wannan ayar ita aka saukar kuma akwai ambaton alwala akwai ambaton taimama kafin yakin Uhud tunda akwai ambaton taimama kaga kenan akwai batun taimama to yaya aka ce kuma ayar su ayar taimama ta sauka ne da suratul ma'ida da kenan kaga da da suna karanta ne ba san me ma'anar ce mamman ba wani ya ɗaya daga cikin wuri da da wato malamai su ya ya ruda tunanin malamai matuƙa sa daga cikin mu'adalat wanda jawabi mafi a mafi karfi a nan da malamai suka kawo shine abin da ibnu abdulbar yayi ishara gare shi kuma hafiz ibnu hajar ma ya ambata cewa ayat ayat suratul nisa abin da yake yake da alaka da alwala kawai aka saukar na taimama ba a saukar da shi ba la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabila hatta tartasulu iyakacin nan ne ba ambaci kan cewar wa in kuntum marda'a ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisaa falam tajidu an fatayammamu ba ambaci taimama ba ambatan taimama da suratul ma'ida ya so masauka sannan ɗaya ɓangaren ayar aka saukar da shi aka saukar da shi ko bayan suratul ma'ida ko tare da suratul ma'ida din saboda da wannan jawabin ne ya zamanto cewa a a an fahimci cewar babu wani abin da zai kawo rikici akan cewa ta yaya za a yi to da gashi an san hukuncin an saukar da hukuncin taimama kafin yakin Uhud sannan kuma wannan hali sahabbai su zo su kasance a cikinsa ba san abin da za su yi ba tunda wannan kaga sun tashi ne za su yi sallah asuba ba ruwa babu dalilinsa ba inda za a same shi ba ruwa tare da su ba inda za a samu ruwa a kusa da su kuma ga lokacin sallah asuba ƙurarre ne to sai aka saukar da wannan ayar aka saukar da ayar taimama fa tayammamu aiwa fa anzala Allah tabaraka wa ta'ala ayatan tayammum sai Allah ya saukar da ayar taimama aka bayyana cewa ita ce ta suratul ma'ida tayammamu sai suka yi taimama baki daya fa qala usayd ibn hudayr usayd ibn hudayr usaid ibn hudayr ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al-ansar daga cikin nuqaba daga cikin manya-manyan sahabbai na ansar ah, yana daga waɗanda suka yi bai'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, daga cikin kabilar aus yake al-ashhali ah, yana daga cikin manya-manyan sahabbai wataran shine wataran wanda suka je da shi da abbas ibn bishir suka je suka gaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran da daddare sai suka yi dare wajen tafiya gida kowanne daga cikin su yana da yar bulala da yake rike da ita bulala ba wai irin doruna din nan ba mai a bulala irin dan sanda ne dan siriri haka da za ka ganshi har yanzu za ka ganshi irin larabawan kauye suna amfani da shi mm, kamar dan kara ne amma mai karfi haka dan kankani siriri suna rike da shi saboda duhu sai kawai kowa kan sandan nasa sai ya zama totocila kowane daga cikin sai ya zama totocila yana haska masa har sai da suka je gida har sai da suka je gida kuma shi dai usaid ibn shi ne wata ran yake karatun yana karatun suratul kahar a cikin sallah dokinsa yana ɗaure kusa da shi yana cikin karatun sai ya ji dokin yana haniniya yana nema ya taɓarya sai ya ga wani girgije kamar yana saukowa to sai ya ji tsoron cewa kan dokin ya tsinke ya je ya taka akwai ɗansa yana kwance a nan gefe sai ya takaita sallar da gari ya waye ya je ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan sakina ce da mala'iku da suke saukowa saboda karatunka na alkur'ani da ka ci gaba da sun sauko ka gamsu waɗannan suna daga cikin manya-manyan mazajen addinin musulunci domin su ne waɗanda su ne farkon waɗanda suka kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen Madina su suka je suka ce za su kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke kare iyayensu da ƴaƴansu da dukiyoyinsu suka ce ya zo ya zauna tare da su a Madina kuma da ya zo din suka kiyaye shi suka tsare shi a lokacin da aka yi qissatul ifk lokacin da aka yi qissatul ifk da abdullahi ibn ubay ya so ma yada jita-jitar sharrin da aka yi ma aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai zo ya mun maganin wani makiyina da yake magana da mummunan magana da sharri akan iyalina sai shi usayd ibn hudayr yace ka faɗa ya rasulullah in daga cikin mu ne za maganin sa wato yana daga cikin waɗanda suka suke wato masu gaskiyar soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dukkan sahabbai suke amma shi yana daga cikin astabiqun na farko farko din saboda haka Allah madaukakin sarki kaga irin karamomin da Allah madaukakin sarki ya bashi tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 20 ko 21 bayan hijira wato bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 11 kenan a cikin khilafar sayyidina Umar sai yace ma hiya bi awwali ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr ya ce wannan ba ita ce albarkar ku ta farko ba ya ku mutanen gidan sayyidina abubakar ai wato kuna da albarka mai yawa ga wata mata sake zuwa wato kamar cewa ni dama ina ina kididdigan irin albarkar ku yanzu gashi na kirga wata cewa saboda ke gashi Allah ya kawo mana wannan albarka shine taimama a wata riwayar yace wallahi ba wani abu da ba wani abu da ya taba samun ki da kike kinsa wani abu wanda yake da ba kya so face Allah ya maida wannan abin ya zama to rahama gare ki da kuma ga al'umma baki daya to daga ciki kaga akwai wannan sannan daga ciki akwai qissatul ifk abin da ya faru na sharrin da aka yi mata sai ta kuka har rashin lafiya ta yi amma sai gashi sura bi akmaliha aka saukar da ita saboda wannan abin ake karantawa aka tona asirin munafikai waɗanda suka tsare mutuncin aisha Allah ya yabe su sannan kuma aisha radiyallahu anha Allah ya tsarkake ta ya tabbatar da cewa ita tsarkakakka ce yace at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat aka tabbatar da cewa ita tayyiba ce to kaga wannan duk shi daga cikin albarka su ce shine shi Usayd ibn Hudayr yake kididdiga mata irin waɗannan yake cewa wannan ba ita ce ta farko ba wanda yake nuna mana wato haka ya kamata ka yi ka nuna falala ga ma'abucin falala kuma ka faɗa masa abin da zai daɗaɗa masa rai yana daga cikin abubuwan da suke kawo zaman lafiya da kyakkyawar zamantakewa ka faɗa alhairi ga ɗan uwanka idan wani abu na kyau ya same shi ka je ka gaya masa ka ce Allah ya taɓa Allah ya ƙara maka albarka madalla da irin wannan abin da kai madalla da kai ka faɗi abubuwa na kyawawa wanda yake idan yayi abu nake kyawa tunda ba wai ba ziga wannan ba babin ziga ba ne tunda kana faɗan abin da haddus bi ni'matillah ne ka zanta masa irin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa hmm, wannan yana da fa'ida fa'idar cewa ya daɗa zuciyar wanda shi wani kake zanta masa da ni'imar sannan kuma yi maganin hasada a cikin zuciyarka tunda idan ka ga ni'ima din ka fito ka ce Allah ya maka ni'ima ka da Allah Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza wannan albarka ce Hmm? ba za ka yi kyashin sa akan wannan ba in har ka zo ka faɗa amma idan ka gani ka kau da kai ba ma za ka faɗa ba kamar ma ba ta nan hmm? to shikenan gobe in ka sake ganin ta kwafa za ki jibi kuma sai ka rinka burin kan cewa Allah ya yaye ta Allah ya kau da ita Allah ya to Allah ya hana masa wannan ni'ima shikenan sai ita imani kenan ka aske ka aske imanin jige cikin zuciyarka amma in ka faɗa in ka faɗa kaga kayi koyi da irin su Usaid ibn Hudayr kenan ita ce sunna wacce take miƙaƙƙiya shi yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alaihi fa wajadna al-iqda tahtahu sai muka dau sai muka dau sai muka daga a raqumin da na kasance shi nake hawa da na kasance a kansa nake sai ga abun wuyan a karkashin raqumin raqumin ne ya zauna a kansa duk an karaɗe ko ina ana nema amma gashi nan ga inda yake sai malamai suka ce wannan a cikin wannan hadisin akwai dalilin kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaibin da Allah ya sanar da shi shi ya sani inda Allah ya so da tun Allah sai ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin daren ba ma za a tsaya ba ne ce ai gashi nan inda raƙuminki zai inda raƙuminki zai kwanta a nan wajen yake a ɗauka shi yasa lokacin da munafukai suke masa cewa to wannan yana cewa shi annabi yana cewa labari yana zuwa musu daga sama hmm? yana zuwa masa daga sama amma gashi nan raƙuminsa ya bata bai san inda yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu gashi nan na san inda yake ba sai ce a ni bawon Allah ne ba na sanin wani abu na gaibu sai abin da Allah ya sanar da ni sai da ya musu tarbiyya sai ya ce musu ai abin ba a hannuna yake ba eh, abin ne na Allah abin da ya sanar da ni shi na sani abin da bai sanar da ni ba ban sani ba sai sannan kuma ga raƙumin ga taguwar can tana bayan wancan dutsen ku je ku ɗauko ta amma mu inda na wannan zamanin ne wanda yake takama ne cewa shi bawan Allah ne mu za ku ce ba mu sani ba eh, mu za ku ce gashi dan a wajen ku je gashi can a can wajen sai a ce a'a wani al'amari sai ma eh, kuna wasa kuna wasa da albarkacin makaranta ne haka zaka ji ana cewa to ba haka tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba haka mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a mai da komai ga Allah komai a mai da shi ga Allah a ce Allah shi ne kawai to haka nan ma kaga a nan wajen ya nuna cewa kenan abinda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin gaibin da Allah ya sanar da shi shi yake sani wanda Allah bai sanar da shi ba ba zai sani ba sallallahu alaihi wasallam a wata kissar na wannan hadith din an ruwaito cewar an tura waɗansu ne su je su nemo su je su nemo abin wuyan da suka je suka rasa ganin abu wuyan har suka dawo kuma ba ruwa lokacin sallah yayi sai suka yi sallah haka ba alwala ba taimama suka yi sallar su haka da suka dawo suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka saukar da ayar taimama to anan ne ake cewar idan mutum ya zamanto daga nan ne malamai suka fitar da wata mas'ala mutumin da yake a wajen da yake ba zai iya ba shi da ruwa ba shi da abin taimama kamar wanda za a ɗaure shi ba zai iya amfani da hannunsa ba ya taimama ya alwala ko da ruwan ba zai iya kuma amfani da hannunsa ya taimama ba kamar yadda waɗansu azzalumai suke ma waɗansu 'yan kurkuku ɗin ko kamar wanda aka tsire shi an tsira mutum kasan aka tsira mutum za a je a kafe shi ne a sama hmm? kuma wani ba daga an tsira mutum bane yake mutuwa wani zai ɗauki kwanaki wani zai ɗauki awowi in lokacin sallah ya zo a cikin wannan halin inda yana da hankalinsa ba ɗauke masa sallah to ya sai yi sallah ba za a sauko da shi ya alwala ba ba za a mika masa ƙasa ya taimama ba in ma mika masa hannuwan an sa kusa yaya zai yi kuma yana da hankalinsa kuma mun san wai ba wai ba sai mujirmai ake ma wannan ba akwai nu'aim ibn hammad al-khuzai sai daga cikin manyan malamai wanda suka ki yadda su ce alquran makhluk a zamanin abin a zamanin ma'amun cikin malaman da aka kashe cikin malaman da aka yi musu azaba tare da sayyidina abubakar da tare da imam ahmad ibn hanbal shi ma shi tsire shi akai hmm? tsire shi akai to saboda haka in aka tsira mutum a cikin irin wannan halin ya zai sallah ta faɗa akan sa kenan to imam al-bukhari da wannan hadisin ya kafa hujja cewa zai yi sallah a wannan halin saboda su kissar a ɗaya riwayar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane biyu su je su nemo abun yadda ba samu ruwa ba sai suka yi sai suka yi sallah haka ba alwala saboda lokacin ba a san hukuncin taimama ba sannan sai aka saukar da suka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar da hukuncin taimama to wani an ce kissa ɗaya ce masu riwayar ne dai abubuwa biyu ne suka hadu an tsaya ana nema kuma an tura waɗansu su je su nema ba su dawo ba sai da asuba ta yi suka zo suka tarar gashi suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da aka yi wannan lokacin kuma ya dace da saukar ayat sai mama din aka aka saboda haka aka ce sai su Imam Bukhari yace haka mutum zai yi a cikin wannan halin sai ya sallar haka ba alwala ba sai mama wanda wannan ita ce riwaya mashhura daga Imam Malik kuma ita shine mazhabar imam ahmad ibn hanbal waɗansu malamai sun kasu kashi wajen ra'ayi wajen hudu ne akan wannan matsalar waɗansu suka ce yayi sallah a haka shine ra'ayin bukhari da imam malik da imam ahmad ibn hanbal waɗansu suka ce yayi sallah a haka sannan ya rama sallar hmm? yayi sallah sannan ya rama sallar mazhabar shafi'i kenan waɗansu kuma suka ce ba zai yi sallar ba sai ya jira tukuna sai ya samu halin da zai iya yin zai iya yin alwala ko taimama sai alwala ko taimama sai yi sallah shine ra'ayin ibn al-qasim daga cikin almajiran imam malik ya ruwaito shi kuma daga imam malik ra'ayi na hudu shine wanda yake cewa ba zai yi sallar ba ba zai rama ba sallar ta faɗi <laughs> wa hada arda'ul aqwal ji wadansu malamai suka wannan shine kowanne muni ta yaya Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum kace sallar ma ba zai ba Allah ya ce ku ji tsoron Allah gurgudan ikon ka in ba zai iya yin alwala ba ba zai iya yin taimama ba ai bai iya yin sallah sai yayi saboda haka ra'ayi na farko shine ra'ayin Imam Bukhari kuma shine mafi inganci kuma wannan hadisin shahidi ne gare shi da tsayar riwayar ta hadisin Aisha wannan hadisin shine asali kan taimama asalin saukar dalilin saukar taimama kan idan mutum bai samu ruwa ba yayi taimama idan mutum bai samu ruwa ba yayi taimama sawa'un a zaman gida ko a halin tafiya a halin tafiya bil ijma a zaman gida bisa maganar jumhurin malamai na'am sauran kuma abubuwan da za su zo duk maganganu ne a hukunce hukunce ne wanda imam malik ya ambata wanda za mu karanta su insha Allah zuwa karshen babin na'am وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل الصلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم آه إمام مالك أن تنبيشي سئل مالك عن رجل أن تنبي مالك كان ونمتن tayammama li salatin hadarat yayi tayammama domin sallah da ta halarta lokacin da lokacin ta yayi kamar yayi taimama domin ya sallar magriba thumma hadarat salatun ukhra sai lisha ta yi am zai jaddada ma isha wata taimamace ko ku taimamar da ya ta sallar magariba ta ishe shi an gane an gane tambayar ai ko faqala malik imam malik sai ce bal yatayammamu li kulli sala taimama zai ga kowace sallah li anna alaihi an yabtaghi al ma domin me domin wajibi ne a kansa ya ya tashi ne ruwa li kulli sala ga kowace sallah faman ibtagha al ma'a falam yajidhu fa innahu yatayammam wanda ya nemi ruwa bai samu ruwa ba to wannan shine zai taimama wannan shine hujjar imam malik ba wai dan ba a sallar farilla da taimama ɗaya ba yanzu alal misali idan mutum ya zamanto cewar yana da sallar farilla da take a kansa ta ramuwa bai yi sallar la'asar ba sai da magarba ta yi sai ya tashi ya samu ruwa zai yi sallah a ya samu a ƙasa zai yi taimama lokacin ne ya yi taimama in yi taimaman nan yi sallar la'asar to ba zai sake taimaman dan ya sallar magariba ba da wannan taimaman sai hada la'asar da magariba domin lokacin ya riga ya wuce zai iya hada sallolin farilla guda biyu abin da ya sa imam malik ya ce mutum ba zai hada sallolin farilla da taimama daya ba mm, idan lokacin daban ne saboda a kowace sallah in ta zo ba za ka yi taimama ba bai halatta kai taimama ba sai in ka nemi ruwa ka rasa saboda haka kaga taimamar da kai ta waccan sallar ba za ta wadatar da kai ga wata sallar ba tunda ita ma ita ma sallar ta biyu sai ka neman mata nata ruwan idan baka samu ba to sai kai wata taimamar sai kai wata taimamar bambancin magana Imam Malik da maganar waɗansu malamai kamar Imam Ahmad shine cewar shi ma yana cewa ka tashi ka nemi ruwa amma in ka nemi ruwa baka samu ba kuma waccan taimamar taka ta farko tana nan bata kare ba to shikenan sai kai sai kai sallah ta biyu da wannan taimamar amma imam malik shi a shi a sai ka sake wata taimamar sabuwa domin a lokacin ita taimamar ta halatta maka yin waccan sallah ne don haka ne malamai suke cewa taimama mai halatta yin sallah ce ba mai tsarkake jikin mutum ba ce shine maganar jumhurin malamai yanzu alal misali idan mutum yana da janaba idan ya taimama ya yi sallah in ya samu ruwa zai wanka ko ba zai wanka ba sai wanka to wacce ta mamar da ya fa ba ta tsarkake shi ba ba ta tsarkake eh? in ta tsarkake shi to me yasa zai wanka eh in dai ta tsarkake shi me yasa za ku ce ya wanka <laughs> shi ne ai suka ce ta halatta masa ya yi sallah Ba ta tsarkake shi ba amma ta halatta masa yin sallah taimamar ta halatta masa yin sallah ne amma ba ta tsarkake shi ba domin idan ya samu tsarki idan ya samu ruwa sai yayi wanka wannan shine maganar jumhurin malamai cewa taimama ita tana halatta yin ibadar ne ba ta tsarkakewa hmm, ba ta tsarkake mutum to don haka ne kuma idan wata sallar ta zo sai ya tashi ya sake neman ruwa ya tashi ya sake neman ruwa idan bai samu ba sai ya sake abin nan sai ya sake yin wata taimamar a wajen Imam Malik a wajen sauran ma a wajen Imam Ahmad ibn Hanbal kuwa da abin nan a wajen Imam Ahmad ibn Hanbal ba zai sake wata taimamar ba da in dai wannan taimamar ta tana nan domin abin da yake warware alwala shi yake warware taimama alaikum salam na'am babu inda za a samu domin a shin ya halatta mutum ya fita ya ɗebo ƙasar kawo cikin gidansa sannan ya sama kwarai ya halatta ya je ya ɗebo ya kawo cikin gidansa ya halatta ya fita kofar gida ya taimama ya zo cikin gidansa ya sallah eh waɗansu suna cewa a idan kai taimama sai inda kai taimama a nan za ka yi sallah a wannan takurawa ne babu dalili akan wannan za ka iya yin taimamar a cikin gida sannan ka tako ka zo inda za ka yi sallah a wajen gida ka taso ka tako ka shigo cikin gida kai sallar ka a cikin gida ko kuma ka dauko ka dauko kasar daga waje ka zo a yi taimamar a ciki yanzu kaga asibitocin saudiya saboda kula da kasar nan kasar kula da kasar suke yi wajen sha'anin addini a kowace daki musamman dakin da masu karaya suke shine ba su iya tashi ba suna da lafiyar su amma ba za su iya tashi ba to akwai akwai wani dan wata roba da aka ciko da kasa in lokacin sallah yayi ma sun je zai zo ya rinka dauka yana mika ma kowa ya je ya taimama kowa ya taimama akan gadon sa ya sallah haka akwai ma sun je aikin sa kenan abin da yake yi kenan to kuwa duk waɗanda suka kiyaye tsaye da sallah ba dole su ma Allah ya taimake su ba alladina in makkannahum fil ardi aqamu salah wanda muka ba su mulki a bayan kasa suna tsaye da sallah abin da ya kamata kenan mu abin da ya kamata mu ma al'umma mu irin wannan abubuwan ya kamata mu kula da ibadar mu mu kula da mu kula da bautar Allah mu yi ma Allah abin da yake so sai mu ma yi mana abin da muke so na'am ba an suka yi sallar haka ta yi in suka yi sallar haka ba taimamar ba alwalar sallar su ta yi ba za su sake ba tunda kaga waɗannan waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika suka yi sallah babu alwala kuma lokacin hukuncin taimama bai sauka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce to ku sake yanzu tunda hukuncin taimama ya sauka ku yi taimama ku sake sallah ba ba su sake sallah ba wannan sallar ta fi ta isa kuma wannan shine shine shine shine mashhurin ra'ayin Imam Malik shine ra'ayin wanda yake duk da yake riwayar ibn al-qasim ta saba masa amma wannan shine ra'ayin imam malik wanda yake abin da mafi karfi wanda irin su ibn abdul bar suka karfafa kan cewa yayi sallar a haka domin Allah ya ce ya bauta ma Allah gurgudan ikon sa wannan shine kuma ikon da ya samu na'am a <coughs> na'am wasila malikun ar rajulin tayammam ay umma ashabu ay umma ashabu wa hum ala wudu' قال أمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا نعم آه أنت بي إمام مالك عن رجل تيمم متن دي الولاء أي أم أصحابه وهم على وضوء zai yi limanci zai shiga gaban abin abokansa ya yi musu sallah alhali su kuma abokan su suna da alwala shi taimama yayi ka fasara shi da alwala na'am tayammum ka fasara shi da alwala oho rajulun mutum ne ya taimama zai yan suna abokansa kuma su suna da alwala to zai iya shigewa ya zama liman liman ba alwala amma taimama gare shi zai yi da aka tambayi imam malik kal sai imam malik ya ce ya ummuhum ghairuhu ahabbu ilayya a samu wani ya sallar shi ya fi soyuwa gare ni walau hun huwa lam ara bi zalika asal idan shi din ne musu sallar babu laifi ba na ganin akwai laifi a cikin wannan domin kowanne daga cikin su ɗaya ne wajen wadatarwa to amma wajen falala fa a imam malik yana ganin mai alwala fi mai taimama falala dalilin halacci ko shine hadisin amr bin al-as a ghazwat zati salafin yayi janaba yayi janaba daga shine amir da gari ya waye maimakon ya wanka sai ya taimama yawa mutane sallah sai aka je sai suka je suka sauran rundunar sojoji da aka kowa madina sai suka kai karar ya rasulullah yayi yayi mana sallah a haliya da na ba bai wanka ba sai ya taimama sai ce me yasa ke sallah da sahabbanka a haka yace ya ya rasulullah Allah madaukakin sarki na ji ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanku inna inna Allah kana bikum rahima Allah mai jin kai ne gare ku na san in ne amfani da ruwan nan kashe kaina na zai saboda haka sai ne taimama kawai abin ne musu sallah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kuma bai ce ya tabbatar da shi akan haka to a wannan ya nuna cewa da taimama da alwala duk matsayin su ɗaya wajen isarwa wajen tsarki amma wajen falala a wajen imam malik yana ganin mai yin wanda ya alwala ya fi da haka shi ya fi cancanta ya limanci tare da sahabbansa me wajihin wannan fifikon shi cewa shi wannan yana da uzuri don haka waɗanda ba su da uzuri su ya kamata ya zamanto kan cewar su sun zo sun yi tunda su ne da asali asali alwala ita da imama abin nan na'ibi ce hmm? inda liman bai kamata na'ibi ya wuce ba to in tunda taimama ita ce liman ita ce asali shikenan sai a yi asali a tunda alwala ita ce asali shikenan wanda suke da alwala sai su zama su ne za su yi limanci na'am قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معهما قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم ولا يتودى لما يستقبل لما يستقبل من الصلوات yahaya ya ce imam malik ya faɗi hukuncin mutum tayammama hina lam yajid ma'a ya yi taimama lokacin da ba ruwa bai samu ruwa ba faƙama ya tashi wa kabbara wa dakhala fi salla yayi kabbara ya shiga ya fara sallah fatala alaihi insanun ma'ahu ma sai ga wani mutum ya zo masa da ruwa qal imam malik yace la yatta salatahu kada yanke sallarsa bal yutimmuha bitayammum ya cika sallar nan tasa da yi da taimama wal yatawadda lima yustaqbalu min as-salawat sai nan sai ya karbi wannan ruwan da aka kawo masa bayan yayi sallama yayi alwala domin sallar da za ta zo nan gaba amma ita dai wannan sallar ta yi idan mutum yana idan mutum ya taimama sai aka kawo masa ruwa yana da hali uku ka yi taimama za ka yi sallah kafin ka yi sallah sai aka kawo maka ruwa yaya za ka yi sai ka sake alwala tunda ka samu ruwa kafin ka fara sallah wannan kusan jamahirin malamai su haka suka faɗa in ban da wata riwaya da aka rawaito daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf wanda ban san ingancin ta ba abin da mamaki a ce wani malami ya yi abin ya faɗo amma dai babu ijma'i akwai wanda ya saba sai ka cike ka karɓi wannan kai alwala in kai taimama fa in ka ci gaba da in kai sallah da wannan taimama fa bayan gashi an kawo maka ruwa kafin kai kabbara na ba sallar dai yawwa ba sallar ba sallar ko ka in kai sallah da wannan taimamar ba ta ba dan taimamar ba ta da mahalli to hali na biyu shine wanda Imam Malik ya faɗa kai kabbara kana cikin sallah baka gama ba kana yin kabbara ko da yi bayan kabbara ne kafin ma ka cika raka'a sai ka hango sai aka zo ana <clears throat> ana ce maka ehem ehem ga ruwa hmm, to sai ka ce assalamu alaikum ka je ka karɓi ruwa kai sallah a'a sai ka ci gaba da sallar ka abu hanifa ne ya saba nan ya ce a'a sai kai sallama ka je ka karɓi ruwa amma jumhurin malam imam malik da shafi'i da ahmad cewa suka ci gaba da sallar ka tunda kai abin da yake wajibi a kanka kamar mutum ne kamar mutum ne da yake da yake zai yi hadaya hadayar matu'i a maka ya yi hajjin matu'i hmm. ba shi da kuɗi da zai sai hadaya sai ya fara azumi yana cikin azumin nan bayan ya yi kwana uku sai ga wata garaɓasa an kawo masa aka aka ba shi riyaloli da zai iya sayan hadaya ya yanka shi kenan sai ya je na azumi ya je sai hadaya tunda ya fara sai ya cika da azumin sa in da fara sai cika da azumin sa ya fara badal dama haka ta yi hali na uku kai taimama kai sallah ka ce assalamu alaikum sai gashi an kawo maka ruwa zaka sake wannan sallar kai alwala ka sake wannan sallar a ba za ka sake ba wannan kusan jamahirin malamai a hakan sallah ta riga ta yi abin nan ba za ka sake ta ba na'am kafin ka je kai wanka rana za ta ana taimama domin a riski lokaci sai ka sallar la'asar domin taimama eh, ana yin taimama don a riski lokaci ko da akwai ruwa ka zama to hukunci ka hukunci wanda ba zai iya amfani da ruwan ba ne din nan kace za ka amfani da ruwa din lokacin sallar zai fita na'am قال malik قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم الصلاة ولا أتم الصلاة لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما الأمر وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ma lam yajid ma'a wa inna ma zalika fil makan allazi yajuz lahu an yusalli fihi bi tayammum yahya yace imam malik yace man aqama ila man qama ila salati falam yajid ma'an fa amila bima amarahu allah bihi min at-tayammum faqad allah wanda ya tashi zai yi sallah falam yajid ma'a bai samu ruwa ba fa min abinda Allah ya umarce shi yayi na yin taimama sai ya aiki da shi ya je ya taimama faqad ata Allah to wannan ya bi Allah walaysa alladhi wajada al bi athhara minhu wanda ya samu ruwa shi yayi alwalar bai fi shi tsarki ba duk a wajen tsarki ɗaya ne taimama da alwala duk ɗaya ne wajen tsarki wala atamma salatan bai fi sallarsa bata fi cika ba li'annahuma umira jami'a domin dukkaninsu umarni aka ba su fakullun kullun ama amila bima amarahu Allah bihi kowanne kuma ya aiki da umarnin da Allah ya masa wannan an ce taimama a cikin halin da yake ciki yayi taimama wancan an ce alwala a cikin halin da yake ciki yayi alwala saboda haka kaga kowa ya bi Allah dan haka babu bambanci tsakanin alwala da taimama wajen tsarki da wajen wadatarwa da wajen ingancin sallah na Imam Malik ba yana magana falala bane magana falala ya nuna cewa a can wajen mai taimama wajen limanci hmm, gare ya kyale mai alwala ya limanci duk da yake ya halatta yi wa mal amal bima barin karasa wa innamal amalu bima amara Allah bihi min wudu liman wajada ma wa tayammum liman lam yajid ma qabla an yadkhula fi as-salah domin aikin shine wanda wanda aiki da abinda Allah ya umarni da shi na alwala ga wanda ya samu ruwa ne shi kuma ta ita kuma ta yi mama kamar yadda Allah ya umarni da ita ga wanda bai samu ruwa ba ne kafin ya shiga cikin sallah hmm? kafin ya shiga cikin sallah bai samu ruwa ba shi yasa ake cewa wato akwai abubuwa guda biyu a guda uku wajen taimama sharaɗi guda uku ne na yin taimama na farko mutum ya zamanto cewa ba shi da ruwa ko ba shi da ikon amfani da ruwa ba shi da ikon amfani da ruwa bi ma'ana ruwan yana nan amma ba zai iya ɗiban ruwan ba saboda hannunsa ba zai kai ba ko tsakaninsa da ruwan akwai abin da zai hana shi eh ko zai cutar da shi ko kuma ba shi da lafiya in yi amfani da ruwan zai cutu ko kuma ruwan mai sanyi ne da in yi amfani da ruwan yadda ya san ɗabi'ar jikinsa yake zai yi zazzabi mura za ta kama shi sawa'un alwala ko wanka to kaga wannan duk hukuncin su ɗaya ne ba shi hukuncin wanda bai samu ruwa bane wanda ba shi da ikon amfani da ruwa hukuncin sa hukuncin wanda bai samu ruwa bane sharadi na biyu ya zamanto ya nemi ruwan sai ya nema hmm? sai ya tashi ya nema amma neman ba neman da mutum zai tsananta ma kansa ba kamar alal misali kana cikin tafiya akan hanyar da kake aka ce ba ruwa in kana so ka samu ruwa sai ka ɗauki hanya ka shiga wani ƙauye mulamulai su a zamanin su suna cewa a zamanin da ake tafiya akan abin hawa tafiyar mil biyu tafiyar mil biyu a zamanin su tafiya ce ta wajen kusan awa ɗaya hmm, ko akalla min abin abin da bai kai haka ba daga kaɗan to idan sai ka yi irin wannan idan tafiya neman ruwan zai kai ka kai irin tafiya kamar wannan wannan bai lizince ka ba neman ruwa din ya zama to babu mashakka babu wahalarwa fiye da da kima wahala dai wanda irin wanda wahala ta al'ada wanda an saba an saba shanta ga wanda yake neman ruwan da zai sha ko ruwan da zai yi abinci da shi yanzu mutumin da yake neman ruwan da zai abinci zai ce zai tafi zare ne zai zai tafi kura ne zai ɗebo ruwa ko daga cikin gari zai tafi tamburawa zai je neman ruwa kaga wannan wahalar ba irin ta ake so ba in ta kai ga haka amma yanzu kamar a ce hmm, kana nan abin nan <clears throat> ba za ka samu ruwa ba sai ka je can abin nan a wajen gidan wajen gidan wajen gidan Alhaji Isa can wajen wannan makarantar da sunanta kamar din sai ka je can haka nan wajen za ka iya zuwa ba mashakka ce mai wahala ba hmm? sharadi na biyu kenan ka tashi ka nemi ruwan sharadi na uku lokacin sallah ya shiga ba za ka yi taimawa ba sai lokacin sallah ya shiga me dalili yanzu ba zan yi taimawa ba yanzu na san babu ruwa ba zan yi taimawa ba saboda sallar magariba dan ta yi ka iya samun ruwa kafin magariba saboda ka sai ka domin lokacin sallah ne Allah ya ce a yi taimamar ba don Allah cewa ya yi wa ladina amanu idan qumtum ila sala idan kuka tashi za ku yi sallah yaushe za ku tashi za ku yi sallah in lokacin ta ya shiga kaga sharat wato da umarni da yin taimama an kayyade shi da shigan lokaci kenan kamar yadda ya zo a wannan aya to idan waɗannan sharuɗai suka suka cika su su uku shine za ka yi taimama to idan mutum ya haka ya abin da Allah madaukakin sarki ya hore shi da shi sannan imam malik ya ce ar-rajulul junub mutum wanda yake mai janaba innahu ya tayammam zai iya yin tayammama wa yaqra'u hizbahu min alquran ya karanta juz'in ta na alqur'ani alhizb <clears throat> hizbi wa abin da ke nufi da alhizb wato yanki da mutum ya dauka yake dawama a kansa domin wannan shine al'adar salaf kowa ya kasance yana da abin nan dinsa sa da yake karantawa kullum ba irin mu bane wanda sai ka ga dama sai ka samu lokaci lokacin da ka samu sai ka zauna wata ranka yi izifi goma ko ka yi izifi ɗaya amma kuma sai ka kwana da kwanaki ba ka waiwai alkur'anin ba su kowa yana da hizifinsa yawan yawan su hizifinsu suna sauke alkur'ani cikin kwana bakwai ne hmm, akallan hizifin musulmi kamar yadda malamai masu kamar yadda imamu nawawi ya faɗa a cikin tibiyan akalla ka ɗauki izifi ɗaya za ka karanta kullum cikin wata biyu ka sauke alkur'ani akalla kenan sake-saki sake-saki mai sauki mai sauki kai shine ka sauke ƙur'ani a cikin wata ɗaya kullun izifi biyu wanda aka fi so tsaka-tsaki wanda yake shine ausad kuma afdal wanda yake shine hizbin yawa yawan sahabbai shine sauka cikin mako ɗaya masu kwarin abin nan ko masu abin nan wanda suke kuma almahara ahlul ƙur'an alkiramul barara sun yi masu sauka kwana uku hmm. shi ne aka shi karka wuce haka hmm. to idan mutum yana da imam malik ya ce to mai janaba da yake da irin wannan hizbi na alkur'ani da zai yi yana da lokaci yana da wurdin sana alkur'ani shine kamar za a ce wurdi abinda zaka dawwama akai amma muna an dauka ana nufin ana in ana nufin wurdi ka dauki dariƙa kenan kana dariƙa amma su haka suke faɗa alwird haka ake fada alwird wurdi ana amfani da shi wajen hizbi na alqur'ani da waɗansu rakawo'i da kake yi da daddare da rana ka dawwama akai abin da ake nufi da wird shine abin da ka dawwama akai na ibada da ka dauka kake yi wanda yake tabbatacce a cikin sunna wannan shine wurdi irin na shine wurdi na sunna to idan mutum kana kana da janaba kuma lokacin abin nan yin wurdinka na alqur'ani ya zo yace zaka iya yin taimama ka karanta wurdinka ka karanta alqur'ani wa yatanaffal kuma ya tana kai tana fulfuli ma da taimama malam yajid malam yajid ma a matsayin dai bai samu ruwa ba wa inna ma zalika fil makani alladhi yajuzu lahu an yusalli fihi bit tayammum wannan zai yi ne a wajen da ya zamanto cewar a zai iya ya halatta a gare shi yi sallah da taimama da shi wato wajen da yake bashi da ruwa ko bashi da ikon amfani da ruwa amma in yana da ruwa ko yana da ikon amfani da shi a nan wajen ba zai yi taimama ba wato kaga taimama ce ya yi ba don sallar farilla ba don karatun alkur'ani domin a wajen imam malik karatun alkur'ani daga cikin sharaɗinsa shine mutum ya zamanto cewar yana da alwala yana da tsarki to yana da taimama fa an yana da janaba fa zai iya yin taimama ya taimama ya karanta alkur'ani ya taimama ya sallar nafila ba sai sallar farilla kawai ake yi ba domin taimama duk wani abu da aka sharɗanta tsarki a kansa idan ba ka da shi za ka iya yin taimama za ka iya yin ɗawafi da taimama ka karanta alkur'ani da taimama ka zauna a cikin masallaci da taimama idan kana da janaba za ka iya taimama domin ka zauna a cikin masallaci in kana da janaba yin taimama ga mai janaba kusan shine maganar jamahirin malamai an ruwaito daga Umar ibn al-Khattab da Abdullahi ibn Mas'ud suna inkarin cewa mai taimama mai janaba ya taimama to amma a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita tafi karfi kuma sunna bata riske su ba dan haka na haka ma sayyidina Umar da aka ji ya faɗa ha Ammar ibn Yasir ya masa muraja'a an abu musal ashari ne aka tambaye shi fatawar mutum yana da janaba zai iya taimama ya sallah ya ce zai iya sai abdullahi ibn mas'ud ya ce a'a in kai musu wannan ruksar idan suka ji ruwa ya musu sanyi ma sai su taimama hmm? sai ce to amma baka gani ba baka ji abin da ya faru tsakanin Umar da Ammar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike su suka je suka rasa ruwa shi sayyidina Umar kuma dukkanin suka yi janaba shi sai na umar bai sallah ba ce sai ya ji ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko ammar sai ya burgima a cikin turbaya kamar yadda kamar yadda jaki yake burgima ko doki haka ya burgima duk jikinsa ya budu budu da da turbaya sannan ya tashi ya sallah da suka dawo suka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ammar inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza ce ai da kawai abin da za ka yi sai ka ɗauki hannuwanka biyu ka bugi ƙasa ka shafa fuskar ka shafa hannayenka shi kenan sai kai sallarka to kaga ya nuna cewa kenan mai janaba zai yi taimama nafsi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai Umar yake ce ma Ammar ya Ammar ka kula faɗa abin da kake faɗa ka kula faɗa abin da kake faɗa yace in kana so in ka in kace kan na kan na faɗa ba zan faɗa ba wato saboda shi sai na Umar bai tuna ba to shi kuma Ammar saboda tsoron azumar sayyidina umar sai ya ce to in ka ce kan na faɗa ba zan faɗa ba yace a nuwalli kama ta wallai a ni ban ce ka faɗa ba amma dai kai ka ɗauki nauyin abin da ka ɗauka tunda ka ce ka tuna kai ka je ka faɗa saboda ka sayyidina umar kaga akwai ishara kan cewar ya manta da wannan sunna da ta tabbata da ta faru gare shi da shi da amma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisin Abi Dharr as-sa'id at-tayyib wudu al-muslim walau lam yajid al-ma'a 10 sinin ƙasa mai tsarki abin alwalar mutum ce musulmi abin alwalar mutum musulmi ce in bai samu ruwa ba ko da shekara goma ne to ko da shekara goma mutum zai sai je ya ta yin taimama babu laifi zai iya yi shi yasa nema daga wannan nema ake cewa idan mutum yana zaune tare da iyalinsa babu ruwa a gidan zai iya saduwa tare da iyalinsa bayan ya san babu ruwa a tashi da a tashi da safa sai a ce ai taimama eh amma imam malik ibn al-qasim yace a ba zai ba kuma ya roto shi daga malik kamar yadda zo a cikin mudawwana amma wadan amma sauran malamai sun sun halatta suka kafa hujja da hadisin abi dhar cewa ya zaka ce ba zai ba abu Allah ya halatta masa kuma ga alwala ai ga ga taimama maimakon ta in ba samu ruwa ba ba akwai kasa ba tunda akwai ƙasa shikenan sai a koma ga badar والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yeah. wanda yake tambaya yake cewa wai na kula da wani abu da ake wai a bayyana mutum zai yi kuma a koyi zai yi kuma sun za a iya mana da rakanwa ko kuma ba za a ta eh, nafilar rakatai alfajir yana da zaɓi ya yi ta ko a asirce ya yi ta a din ya shi ya fi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi yasa ma har ibnu abbas ya ruwaito ga surorin ibnu abbas da aisha suka ruwaito ga surorin da yake karantawa mutum ya bayyana babu laifi mutum ya bayyana in yi ta asirce din babu laifi na a dangane da rafkanuwa kuma da yake tambaya rafkanuwa kwarai kamar yadda take faruwa a cikin sallar farilla tana faruwa a cikin sallar nafila kuma kamar yadda yake yin ta a farilla din haka za a yi ta a nafila wai irin tashin da ake yi ma babba ko wani magabaci in ya zo me ya halittar sa idan yana ganin kowa ba da karatuwa ne magana da an yi dubu sai gana da zai ta shi ilimin da shi ne ke da mai rubutu haka ina halittar gobe na babu laifi a tashi don girmama babba idan ya zo kamar yadda ya zo a hadisin iskan a cikin bukhari na lokacin alhandar da aka je wajen yahuda a lokacin da aka yi takunkumi ga yahudawan banu quraiza sa'ad ibn mu'ad ya zo don ya hukunci tsakanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce komo ila sayyidikum ku tashi ga abin nan zuwa ga shugabanku suka miƙe sannan aka sauko da shi daga daga kan jakin da ya zo a kansa saboda haka babu laifi a yi wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ya kasance idan baya son idan ya zo sahabbai duk su miƙe yana kin wannan shi yasa ana da yake cewa sun kasance idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sa miƙewa saboda abin da suka sani na sa ga wannan al'adar yana cewa al'adar ajamawa ne in mutum yana zaune shi wa gabanni suna tsaye ko da ke wannan wata matsala ce daban mutum ya zauna ya zama to kan cewar a sauran mutane kuma duk sun ki zama duk an tsaya an miƙe um, a abin nan saboda girmamawa gare shi wannan ita ce al'adar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce kada a yi ta saboda koyi ne da abin nan a waɗanda ba musulmi ba wannan yake cewa ya ga wasu mutane da suna sallah nan da aka tada ikama ko ba tada ikama ko kuma bayan an yi ikama ma sai da suna da suna to a ya zo suna ne ko kuma kawai eh ina ganin suna aiki da hadisin bainal adani wal addu'a cewa addu'a mustajaba ce tsakanin kiran sallah da ikama hmm, na ga daga cikin salaf akwai masu yin haka an rawaito imam ahmad ibn hanbal idan aka tashi in aka miƙe za a yi sallah in ana iqama yana daga hannun sai yana addu'a a cikin masail din sa na Salih ko na Ibn Hani ɗaya daga cikin almajiran sa na karanta yana ce an ce Imam Ahmad afwan a cikin sharhin Ibn Rajab ne na na Fathul Bari ya kawo daga cikin ɗaya daga cikin tafan almajiran sa cewa yana yin haka saboda haka babu laifi babu inkari akan wannan da bigiran addu'a ne kuma daga cikin adabu addu'a mutum ya ɗaukaka hannunsa babu inkari akan wannan wannan kuma yake tambaya wai game da wata karatu da muke sanin da yake mana ya da yin kan cewa mutum yana da mata sama da daya to zai sadu da wata wata da ranar girkin saka to shi sai ya tambayi ta to sai zama shi bayan matan da zan yana da tsakaka to shi ita ma za ta sai ya nemi izinin mata ko kuma ba ta da ina ya samu tsakaka <laughs> ai mun faɗa a nan wajen cewa sadaka ba ta da haƙƙi ita ba ba sai an ba sai an ba sai an nemi ba sai an nemi izinin mai kwana ba ita tunda ba ta da kwana ba ta da haƙƙin kwana ko shi za a iya saduwa da ita amma lalle ayar tambaya ce akan sa babba ina ya samu sadaka wannan kuma game da wannan an ta da sallah to gudun ina ganin kan tafi ya kuma ce masa to kuma talaba ta ta hashi wai zai yi ce kuma saboda kan tafi ya kuma ce masa daga baya ya yi wanka ko kuma kawai dole jira ya wanka inda lokaci ya wuce a mun faɗa a nan ina jin a darasin da ya wuce cewa ba a yin taimama don a riski falalar jama'a ana yin taimama ne don a riski wajabcin lokaci amma don falalar jama'a ba a taimama saboda wannan da wani kuma yake tambaya wai me ya hukunci idan da dana ta hukunci shi ne ba da fita ne sai kuma su tsari wai shi ke na su ba mu ya haka a'a abin nan najasa ba ta bucewa bil hala sai kawai najasa da take akan hanya ita ce wannan take cewa take tsarkakewa take tsarkakuwa da istihala idan ya zama to kan cewa ta bace ba a ganin ainihinta saboda takawar mutane da wucewar mutane to babu laifi wannan kasa ta zama to mata tsarkaka amma a jikin tufa ko a cikin masallaci wannan dole a kawar da ita a tsarkake ta kuma sai da ruwa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga masallacin sa ya shine inda tana tsarkaka da istihala da bala da dan kauye da wani ba ya zo ya fitsari a wajen a gefen masallacin da sai a kyali ta bushe har ya to daga baya a zo a rinka sallah a wajen amma sai da ya ce a'a a kawo guga babba na ruwa a kwarara a wajen wani kuma yake cewa da aka ce ko ko bayan sallama inda ya yi ƙari ne bayan sallama sai ya sujada a ƙaunin imam malik hmm. sai sujada bayan sallama na hmm marfu'i marfu'i yace ba mawquf ba hadisi marfu'i shine wanda aka dauka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dangana shi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawqufi wanda aka dangana shi zuwa ga sahabi kawai maqtu'i wanda aka dangana shi zuwa ga tabi'i ba ga hadisin da makaranta kissa ce da ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka marfu'i ne ya dauka shi har zuwa an dangana hadisin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wajen eh na'am hmm. Hmm. da rigima a bai kamata ya haifar da rigima ba tunda sun san bayin ba ne bai halatta ba aisha ta aka ce ma a yi ƙuri'a inda sun san ba sa bayinsa ba ne bai halatta ya wannan ya haifar da kuri'a ba ita ce Allah ya rabanta yana ta faɗowa amma idan ya san cewa amma dan a zauna lafiya idan ƙuri'ar za ta kawo ita ce wadda kwananta ya zo daidai lokacin da ita za a yi tafiya duk zai iya wannan amma dai yana da haƙƙi dan waɗansu malamai ba sun ce ba zai ba su zaɓi ba amma ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawan zamantakewa yadda yake yi sai ya ce ci zai yi ƙuri'a hmm. na'am mace mai haila mu'amalarta da alkur'ani ba za ta taba alkur'ani ba idan dai cikakke ne babu laifi ta taba juz'i ko alkur'ani wanda yake da fassara wanda yake dan ba za a kira shi mushaf ba alkur'ani da yake da fassara ko na tafsiri da yake akwai maganganun malamai a ciki za ta iya dauka ta karanta daga gare shi mace mai haila za ta iya yin karatun alkur'ani sai dai ta taba alkur'ani ne sittin ba za ta iya ba na'am in neman ko neman ilimi ne ta dauki juz'i waɗansu malamai a wannan zamanin suna fatawa cewar za ta iya sanya safar hannu ta taba alkur'ani din eh, akwai kuma abin nan da yawa sun ɗauki wannan fatawar suna haka amma ni da abin da nake abin da nake a kai shine cewar mutum mace ta amfani da alkur'ani wanda yake juz'i ko kuma mai tafsiri domin taba alkur'anin da safar hannu ai kamar taba shi ne tunda duk da yake akwai ha'il amma dai ai kamar taba shi ne kuma mazhabar ah, saboda ganin huruncin alkur'ani a mazhabar imam malik an tsananta kan cewa alkur'ani din ko da ilaka ne ko da abin nan a cikin gafaka yake ma da gafakar ta ba za ta dauke shi ba na'am sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk